wa yanfuruna abin na ayoyi wato al'ayatu saba'i wa makiya sukan sun sauka makka wa hiya khamsun aw sittun aw sab'un wa sab'una aya tana da aya 77 ko da shidda ko da biyar wa mawdu'a ra'isi jagoran abin da take koyewa a tarbiyatul harbiya wato tarbiyya ta yaki allati zahara aqiba ba'd al-gazawat wadda ta bayyana ƙarshen uh, sashen yaƙe-yaƙe wa wa nazala fi zuwa ta kuma wannan sura ta sauka ga sha'anin yaƙin badar وتضمنت الكثير من من التشريعات الحربية كما تكون شي ابوبوا da yawa na abubuwan da sha'anin abin a alharbiya na yaki wal irshadat ilahiyya da shiryawa ta Allah subhanahu wataala allati yajibu ala mu'minina tibauha shiryawa ta Allah waɗanda ya zama wajibi ga musulmi wato su bi wannan karance karance fi qitaliha a wajen yaƙe-yaƙensu da a da'ihin ga makiyarsu dukkan yaƙe-yaƙe na ƙuri'a da na makami da na ilimi duka ya zama wajibi ga musulmi su bi karance karance nan da wannan sura ta kunsa wata tanawalat janiban kuma ta kunshi wani gehe min nizamin silmi na tsarin uh, sulhu wal harbi da yaki wa nizamin ganaimi wal asara ta kunshi wani abu na tsarin ganimomi da kuma asara wato bayi wa nizamin ma'ahadati wal mawafi ta kunshi tsari na alkawari da kuma wato alƙawurran aji yaƙi Wani nizamun nasarwar hazima ta kunshi tsarin da in an bi shi za a yi nasara in an saba mai za a kari ba za a yi nasara ba wa wajibatul mujahidina ta ambaci abinda a wajibi ga masu jihadi fi al'adadi wajen tanadi wal istidadi da kayan da za a yi tanadi summa bayan an yi tanadi sun matar kula amri ba da zalika lillah bayan an yi tanadi duka to sai a ba al'amari ga hannun Allah wahadahu shi kadai wa man nasaru illa min indillahi al hakim babu nasara ga kowa sai daga wurin Allah al-azizi mabwayi al-hakim mai hikima Kamata an ta'arradatu suratu kama wada sura ta gitta li da'awatil na ga kiran mushrikai lil intihai min ati al-islam don su bari abin nan da suka yi na manawa a kiyayya ga musulunci wa idai wa idaihin da cutar da musulmai bil qitali da yaki wa tahdiri da kuma tsoratarwar da ake yi sura ta kunshi tsoratarwa mena na daga munafikai wato tana nuna ayi hattara da munafikai ba mutanen kware na ba raba kan mutane suka su rauna na musulmi wadar bil masali kuma sura ta buga misalai bil umamil madiya da al'ummar da sun ka wuce allati harabar rusulullah al'ummar da sun ka yaki manzannin Allah walam yashkuruna amatallahi basu gode wani ni'imar da Allah ya basu ba nazala sura ta sauka ba da an tammar gaga wato badarin alkubara bayan yakin badar babba ta kammala allafi farraqa bainal na wal badin wanda yakin badar ita ta raba tsakanin ƙarya da gaskiya wa bainal islami wal ita ta raba tsakanin musulunci da kafirci kamin badar ba a san muhimmancin musulmi ba an ɗauke su yan tsiraru sai da aka je badar an ka gane su wane ne musulmi ashe suna waje alatul islam daulatan mustaqilla kuma yakin badar ita ta sanya musulunci ya zama daura mai zaman kanta laha kiyanuha tana da tsarin tana da mutuncinta wani zamu ha da tsarinta wa sallataha da ikonta mimma Khalifa, an zamatil alami wanda tsarin wato daular musulunci ya saba ma an zamatil alami wato tsare-tsaren duniya ablaha waɗanda sun ka gudana kamin zuwa musulunci musulunci au ba da ko bayan musulunci fakata mata suratu karima sura mai karanci ta ƙare bi bayani alwalayatul kamila da bayanin waliki cikakki bainal mu'minin tsakanin mu'minai wa annahu mahama mahama abinna na sana'a diyaruhun su muminai duwa da gidajen sun kai nesa da juna su yan uwa ne wa katalafa a janaso zuwa da jinsinsu ya sassaɓa 'yan'uwan juna ne ko hawan wahida su musulmi al'umma ne guda kama anna millatar kuhuri a wahida kama wada addinin kabirci shi ma guda ne to haka na addinin musulunci guda ne rarrabawa da kun ga yahudawa sun yi amfani da ita sai ka ga yanzu a cikin najeriya ƙasa guda in ana rikici wata jiha sai ka ji musulmi na ce ai ba jihar mu aka yi ba wannan yahudanci ne shi asali ya rarraba mutane ai kuna ji ana cuta wata jiha sai ai ba jihar mu ta ba wannan ai ko musulmi na aka sai ka ji musulmi ai ba jihar mu bace kenan waɗannan ba su damai ba shi ko ana yi wata ƙasa sai ai wannan ba Najeriya bace ai ai wannan ba Najeriya bace to wannan duka yahudanci na ya kawo wannan amma inda duk musulmi suke to musulunci guda ne kamar wanda inda duk kahire suke kafirci guda ne wa bainar kafiri na wulayatu abin nan ka'imatun ala usasir bagayi kuma tsakanin kahire akwai walici guda na haɗin kai ala usasi albagai akan asalin zalunci wa dalali da halaka duk inda ka gane su ka bar ganin su kasashen su daban-daban kan su haɗe yake wajen halakar da mutane wajen batar da mutane wajen zalunci kan su haɗe yake wa wala wala na bainal mu'minina wal kafirin kun babu walici babu haɗin kai babu soyayya tsakanin kafiri da musulmi babu soyayya sai dai akwai zaman ƙasa akwai zaman ma'aikata akwai zama aiki amma walici soyayya tsakanin musulmi da kahiri babu za ku zanna ku aiki in kuma ta tahi kowa ya zuwa harkoki ne ba ka hana shi ya yi aiki zai hana ka ƙasa ta gama Allah ya taimake mu alamma ikhtilafal muslimun lokacin da musulmai sun kai sabani bi ga na'ima badarin wajen ganimomin su na badar wato a yakin badar bayan an dawo daga yakin badar an samu nasara kuma an samu ganima to kuɗi duk inda sun ka shigo sai an yi a hankali sannan a walwale matsala sai rikici ya tashi da tijawa suka ce su adda yara suka ce ku da a baya gare mu ai mu mun ka rungume yaki da tija suka ce to inda kun hoyo baya kun ka gaba ka gane mu ba in kuka shika da gudu ba sai madina ba aike na mu muka yaki tun da mu mun ka hoje kowa ya ce shi adda dukiya to faƙalar shubbanu matasa suka ce hiya lana duk dukiyar ga mu adda ita sai dai abin da mun ɗan ‘yan muku ku da tijawa la'anna na bashar na alƙital domin mu muka rungumi yaƙi wa ƙala shiyoko da tijiya suka ce in jiwa kunna rida ai mu muka ƙarfafa ku ai aunan ku. muka ƙarfafa ku ta hatar raya ce ƙarƙashin tutoci walau in shabtun da kunkuran ya kunshe ku lafi'atun ilaina da wurin mu za ku tau wala ta sasiruna biha bayyuwa ku ke banta da dukiyar ga kuɗai to ana ta wangar rikici kowa ya ƙi yin rangwane. ana cikin talauci waka rangwami ga dukiya mai yawa waka rangwami saboda haka da hitina ta yi yawa annabi bai ce ko ni sai jibrilu ya yi mai sallama ya ce ga suratun amfani an ce shi kawo shina ya ce na zala bayanin min Allah sai bayani ya sauko daga Allah annar mala Allah ya anshe ma kowa dukiya wali rasuli ya Allah adda da shi da manzo ne fakat su kadai shi ke na wata ta mutu Allah ya gafarta masarkawa masu kama kifi in aka ta wajen su an ka kama babban giwa mutane da yawa ta shiga homarsu ta canyi ta hita bayan ta gaji sai wani ya ɗauko kuma da gani ne ka sama ga homa ba ta kama babban giwa sai wancan ya ɗauko mai homa kamun giwa ya ɗauko yake ga inda ta fashe ni na kama ta jidali ya yi yawa sai sarkin ruwa ya ce to ku bari a kashe wuta duk ku kawo giwa giwa ta sarki ta sai a hansu giwa a kawo gari a kawo masarki kun ga hukuncin su ya daidai da wannan shi ya sa naka su ku rika son waɗanga mutanen sai eh, ku rika son waɗanga mutane wato adilai ne suna da gaskiya suna kwatantawa da alkur'ani in za su yi hukunci allah ya gafata masarkawa izin nasaru laisa min ahadin domin nasara babu ta ga kowa abin da min ahadin fariƙai ne ga ɗaya daga cikin matasa ko da tijawa wa inna ma huwa min Allah dama nasara daga Allah take allazi hayya'aha wanda ya tanada ta lima hayya'ahu lahu ga abinda lima hayya'a lahu ga abinda ya tanada su gare shi wa qala yas'alunaka anil anfal muhammadu ya manzon rahama su ne maka tambaya ana amfani game da wannan ƙari da sun ka samo na ganima algana'im sun ya amfana an ce mata ƙari jam'a na falin bi ma'ana a ziyada an ce mata ƙari saboda ziyada ce ƙari da an na misalin na fali don kamar na fila take alama an amallahu bihi alaihim da abinda Allah ya musu ni'ima minan nasarar da aka bar ya ba su nasara babba kun ga wannan ganima ƙari ne ga nasara wadda an ka ba su wadda an babba wal izza da girma mu wa wadawamammi allazi na wanda sun ka samu a kiba al harbi kashin wannan yaki to wannan dukiya ƙari na game da wannan girma da ɗaukaka da sun ka samu don haka an kace mata amfani kullahun ka gaya masu al'amfani lillahi tun da jayayya ta shiga ciki wannan dukiya ta Allah ciwon rasulu da manzo ya ji alani ha haisu sha'a Allah da manzo ne za su sa wannan dukiya inda duk sun ka ga dama to sai annabi ya karbi dukiyar domin ta Allah ce shi kuma shi ne wakilin Allah subhanahu wa ta'ala faka sama ha sallallahu alaihi wa sallam wa ala tawa sai annabi ya raba da dattijawa da matasa an ka raba daidai wa daida kowa bai tsara wani ba domin yanzu ba mai haƙƙi take an tabbatar ta Allah ce da manzo ne yanzu ba ta kowa ba ce ta Allah ce saboda haka yanzu Allah ya ba kowa abin da ya ga dama to ta haka an ka kashe wannan rikici saboda haka duk mutane sun ka haɗu ga tahiya to in an ka ce dukiya ta shigo ciki to sai an yi taka tsantsan idan ba a yi taka tsantsan ba ana iya wacewa ko yaushe to amma da yake tare da annabi ake sallallahu alaihi wasallam in matsala ta yi zahi sai Allah shi aiko wahayi kuma dukkan su ba mai jayayya da wahayin Allah kowa ya ne mai biyayya shi yasa matsala take karewa a abin nan cikin sauki Allah ya gafarta mana Allah ka shirya mu da ka shirya su Allah ka shirya mu da ka shirya su wannan hadisi rawahu al-hakim ni al mustada summa amara musulmi na sanna Allah ya umarci musulmi bima jibu da abin da yake wajaba fi haƙƙin da haƙƙinsu faƙala ya ce fatakullaha ku ji tsoron Allah wa asilihu za ta bainakun ku sulhanta abin da a tsakaninku wato ku sulhanta jayayyar da a tsakaninku za ta bainakun ai haƙiƙata ma ku a haƙiƙana abin da a tsakaninku to ku sulhanta shi bilma wadda ku gyara da soyayya abinda a tsakanin ku wa tarkin da za a yi ku bar jayayya domin jayayya kuma musamman kan dukiya raba kan mutane ɗaya ta kai ba ta kawo ci gaba wadi wallaha wa kuma ku yi da'a ga Allah da manzonai in kuntum mu'minina haqqan in dai kun kasance mu'minai na haƙiƙa to ku yi da'a ga Allah da manzo ne subhanahu wata'ala innamal mu'minun Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana hakikanin waɗanda an wato masu dogara gare shi shi kadai ya bayyana hakikanin muminai faƙala Allah ya ce innamal muminuna kamiluna imana dama waɗanda an masu kammalallin imani ga su waɗanda sun ka cika sharuɗan gada zai faɗi alladhina idza dhukira Allah wayanda ya anka ambaci Allah ai wa idu aka ambaci kacewa ta wajila qulubuhum sai zukatan su ta ji tsoro kafa qulubuhum sai zukatan su ta ji tsoro don musulmin da sadda aka ambaci wani abu na azabar Allah yana jin tsoro cikin zuciya ta yana da alamar imani guda nabi wai za ta liya alaihim ayatu in an ka karanta ayoyi ne gare su duk da an ka karanta musu ayoyi kamar yanzu da muke ga manan munzu wajen sauraren karatu ana karanta ayoyi to mummune duk da an ka karanta musu ayoyi idan suka koma gida zagatun imana ima za ta kara musu imani ita ayoyin nan ayi taziduhun imanan tana kara musu imani tasdikan don gaggantawa wa nafsu tasdiqi wato ta taqabalu kuwa wato gaskantawa kanta ita kanta tana karɓar ƙarfi da farki ga rarrabewa allabi na arifuhu wato ga rarrabewa wanda mun ka sani baina na maƙama alaihi dalilin wahidun tsakanin abinda dalili guda ya tsaye gare shi wa maƙama alaihi adillatun kafira da wanda dalilai da yawa sun ka tsaye gare shi abuna wanda kowa ya sani abinda adda dalili da yawa ƙarhi ne ba ɗaya yake da wanda adda dalili guda ba to su muminai alama ta muminai ta harku in ambaci yacewar Allah sai su ji tsoro ga zukatarsu in an ka karanta ayoyin Allah sai ta ƙara musu imani abu na uku wa ala ya yatawakkalun ga Allah ubangijin suke dogaro ai bihi ya la bi gare suka dogaro ba ga wani ne ba kun san wato duk matsalar da take kawo rikici tsakanin mutane yau dogaro ga wani ba Allah ba shi na babban matsala duk wanda bai samu mai cewa ne hana in samu wanda duk bai samu sai cewa ne to wannan in abin na damuwa ce in alheri na ko menene bai an ɗauke shi an ɗauke shi an aza ga wani saboda cikin zuciyar babu wani abu mai yawa na imani wannan shi ya kawo kwanan baya kuna ta ɓacin ma dubu ubanta ya kuna ta ɓacin ma dubu ubanta ya kuna ganin shi ya hana muku kuɗi kuna ganin jihitin da aka yi cikin ƙasa shi ya kawo ta kuna ganin kaza kuna ganin kaza kuna ganin kaza kuna tanin sahihin abubuwa kuma a can ga duniya ana cewa ma dubu uban tahiya shugabannin da aka yi na Najeriya mai ɗiba yana ta cewa a taimaka ma talakawa da kaza da kaza ana cewa ba a yi kamate ba wayanda sun ka wuce baya ba a yi kamate ba amma kuma ba a yi wanda aka ɓaci kamate ba baya da ta yi to abin da yasa zukatan yayi daidai da zukata sun bar Allah wanda duk bai samu bai cewa Allah abai ne ba kowa bai samu ya cewa ne wani kai in ba don wani bai za a yi abin nan a tuhon rabon matsala kaza ban samu ba to bayan Allah na kwarewa a larabin ya tawakkalu na ga Allah ubangijin suke dogaro saboda haka jama'a ku dogara ga Allah abinda dukkan gaba ka samu ba Allah bai baka ba ku dogara ga Allah abinda duk ku samu ba Allah bai baku shi ba duk abinda Allah ya baka duk inda kake duniya sai ya iske ka arzikin mutum yadda ajalin mutum ka bi dan mutum annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam haka ajali ne ka bi dace yadda ajalin mutum ka bada haka arziki ne yi, arziki ne haka yake bada sai yanzu ajalin ka na can na bada durar da ya gamu da kai lahira ka kwana ran to yanzu arzikin ka na can na bada durar da ya gamu da kai ran nan gidan ka shi ka kwana ran to amma rashin dogaro ga Allah sai mutum ga ba wani abin nan wani wani na nan ne ka samu ai in wani na nan ban samu kaza to wannan duk ita ce matsaloli tsakanin malamai da almajiransu ba a zanna lahiya ba tsakanin masu kuɗi da yaransu ba a zanna lahiya ba tsakanin 'yan siyasa da jama'a su ba a zanna lahiya ba tsakanin masu mulki da wayanda aka mulki ba a zanna lahiya kowa na ganin wani ya hana mai to sifofin masu takawa kenan na gaba allazi ne na sala Allah المؤمنون حقا cikin sifofin muminai sifarsa ta hudu alladhina yuqimuna salata sune waɗannan da ke tsaye da sallah da kyau ya atuna bi habi huquqiha suna zuwa da sallah da haƙoƙinta suna binciken da sama da aka yanta na biyar wa mimma razaqnahum yunfiquna suna sadaka daga abinda muka azurta su bi da'atillahi ga da'ar Allah to duk wanda suka cika waɗanga sibobi guda biyar Allah ya ce ulaikal mawsubuna bima zikira waɗanga da aka sifanta da sibobin ga da aka ambata humul mu'minuna haqqan sune muminai na gaskiya sidiqan bila shakki sune muminai na gaskiya babu shakka lahum darajatu suna da darajoji manazilar janna matsayi daban-daban cikin aljanna inda rabbihim wajen Allah ubangijinsu wa magafira suna da gafara wa rizqun karimu suna da arziki ne karamci fil janna cikin aljanna ya Allah bai asma'ikal husna ka samu cikin su ya Allah bai asma'ikal husna ka samu cikin su ka gafarta mana dukkan burbanmu kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri. Thank you. sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wa sallam! allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim allahumma salli ala muhammad annabi wa azwaji wa zuriyati wa ala baiti kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidum majid allah muna roƙonka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta ya hannanu ya mannanu ya badi as-samawati wal ard ya الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام منا روقونك بأنك ملك الملوك وأنت على كل شيء قدير وما تشاء من أمر يكون يا الله كجافر تامنا يا الله كجافر تامنا ya Allah ka gawarta mana dukkan zunubanmu Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da ilimi ya Allah ka ƙara mana imani da tsoronka ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu da yannansu da ƙannansu. ka shirya ma Allah ka shirya iyalinmu ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu da yannansu da ƙannansu. ka shirya mu ka shirya iya waɗanga da ka ba mu da wayanda za ka ba mu ka shirya mana zuriyar mu ilawa mil kiyama ka sa musu albarka ta aza mana su ga hanya Allah muna roƙon ka za a samayika husna duk bukatun mana alheri Allah ka biya mana su wayanda ba na alheri ba ka maishe su alheri alheri ka biya mana su da abubuwan da muka tsoro muna roƙonka Allah bi asma'ikal husna ka ba mu kariya da tsaronka ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka gusar da damuwa ya Allah ka gusar da bakin ciki kuma ka gusar da tsoro ka gusar da hirgita ka gusar da tsanani ka gusar da tsiya da talauci da rashin abinci saboda ramarka Allah ka gusar da shiruta da rashin lahiya Allah ka kare mu ka kare mana imanin Allah ka kare mu ka kare mana. mana addinin Allah ka kare mu ka kare mana mutuncin Allah ka kare mu ka kare mana Allah ka kare kare mana Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu aljanna Allah ka kare mu daga wutarka ya Allah ka ba mu aljanna ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanni da yannai da kannai da diya da iyali da zuriyar uwayen mu Allah ka sa aljanna makoman mu aljanna firdausul a'la Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka tusaya mana Allah ka gafarta mana da gafararka Allah ka yi mana rahama da rahamarka Allah ka tusaya mana da tausayinka Allah ka taimaka mana da taimakonka Allah ka karfafa mu da ƙarhinka Allah ka girmama mu da girmanka Allah ka darajanta mu da darajarka Allah ka karrama mu da karamarka Allah Allah ka towa mana asiri duniya da lahiya Allah ka hishe mu kunya duniya da lahiya Allah ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira saboda rahamar ka Allah ka ya mana ka taimake mu kakka taimake kowa akan mu Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan mu Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan mu Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka tausaya mana Allah ka ansa mana addu'o'in mu dukkan bayinka musulmi yare da manya maza da mata masu rai da matattu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta mana baki daya Allah dukkan musulmi Allah ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda suka roƙe mu addu'a da wayanda ba su roƙe mu ba cikin musulmi mun roke ka Allah ka biya musu duk bukatun bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya musu abubuwan duk da suka tsoro Allah ka kare su Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah muna ƙaro roƙonka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ka tausaya mana ya shadidul mihal ya azizu azalatta bi izzika jami'a man khalaqata salli ala muhammad wa ala ali muhammad ka tausaya mana ka tausaya mana Najeriya ka kare mu muka kare najeriya ko mutum ko aljani ko wasu jama'a ko mutum guda duk wanda ka san manahasu su tarwatsa zaman lahiyar najeriya allah ka wace su allah ka maishe su sha'an gaira mazakuran allah ka yi wa najeriya maganin su allah ka yi ma najeriya maganin su allah ka tausaya mana ka taimaka mana ba mu da wata ƙasa in ba najeriya ba allah ka kare maka kare ta allah ka kare maka kare kare ta Allah ka kare maka kare ta Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka shirya maka shirya mahaukantan tarayyar Najeriya Allah ka aza su ga hanya Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai wayanda abisa da wayanda za su zo dukan su Allah ka ba su mashawarta na kwarai ka ba su mataimaka na kwarai ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka ansa mana addu'a Allah ka kare kare maka kare arewa arewa Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka dibe mu da idanun rahama Allah ka dibe mu da idanun rahama Allah ka tausaya mana ka taimaka mana mu arewa muna sallah muna azumi muna zakka muna hajji muna karantar da yara muna shigowa da waɗanda ba su musulunta ba zuwa cikin addinin ka Allah ka tausaya tausaya mana Allah ka tausaya mana tawassuli muka gare ka da ayyukan mu Allah don rahmaka Allah ka tausaya mana ka tausaya mu arewa gaba ɗaya ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya duk laihin da muka yi ma Allah ka yahi mana kuma ka shirya mu ga hanyar da za mu bari ya maka shi ka zaunar da arewa lahiya kuma roƙonka maka bi a sumayikal wasu na ka kawo mana teku a arewa Allah ka kawo mana teku a arewa Allah ka kawo mana teku a arewa kuma Allah ka ƙara bayyana hetur a arewa Allah ka ƙara bayyana hetur a arewa Ko kowace jiha Allah ka bayyana hetur kamar wurare goma zuwa sha ɗaya saboda darajar suna yadda kuma ka sa a tono shi fetur ya yi banza kuma wanda ya hina kowace ƙasar duniya kyau don darajar sunayenka Allah roƙonka maka ya arewa ka ba mu hetur ɗin da wato da an tono shi ko tacewa ba a zuba dai aka ga motoci ko da ƙasa ta ko da ƙasa bai yi wa mota komi Allah ka ba mu irin wannan heto kai muka roƙo ya man ala kulli shay'in qadir ya man idza arada shay'an fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun ka tosa ya mana Allah kai mana wannan taimako kuma shi heto din nan da aka tono wa dai a zuba ga mota Allah ka bayyana shi mu gane da idan mu mu sa cikin motocinmu, saboda rama kai Allah kai mana wannan taimako Allah ka gafarta mana Allah ka hada kan muka hada kan yan arewa Allah ka hada kan muka hada kan yan arewa manyan gana arewa Allah ka hada kan su wuri guda Allah manyan gana arewa Allah ka hada kan su wuri guda Allah manyan malaman gana arewa Allah ka hada kan su wuri guda Allah ka hada kan su wuri guda manyan yan siyasa gana arewa Allah ka hada kan su wuri guda manyan masu kuɗin gana arewa Allah ka hada kan su wuri guda kuma Allah ka hada kan sauran jama'a maza da mata Allah ka hada kan mawuri guda Allah ka aza mu ga hanya Allah ka aza mu ga hanya Allah ka aza mu ga hanya saboda ramar ka ka tusaya mana ka ansa mana addu'a mu Allah ka kara ma jihar mu lahiya da zaman lahiya jihohi makocin wannan jiha duka Allah ka azirta mu lahiya da zaman lahiya Allah ka tusaya mana Allah ka tusaya mana ka shirya ka shirya hukuntan wannan jiha ta mu Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai saboda rahamarka Allah wa'anda abisa da wa'anda za su zo Allah ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai Allah ka tausaya mana zabubbukan gada a ce Allah ka gwada mana an yi su lahiya ka gwada mana an kare su lahiya Allah ka ba musulmi nasara Allah ka ba musulmi nasara Allah ka ba musulmi nasara Allah ka gafarta mana ka ansa mana addu'o'in Allah ka amintar da hanyoyin Allah ka amintar da ƙauyukan Allah ka amintar da biranen Allah ka kare maka kare gidajen ka kare maka kare makarantun nan ka kare maka kare masallatayen wuraren zaman maka kare wuraren ayyukan maka kare wuraren sana'o'in maka kare wuraren tayoyin maka kare Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka taimaka mana ka buɗe mana ƙohohi na alheri ka daɗe mana ƙohohi na sharri ya Allah ka tausaya mana bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka shirya maka shirya matasa Allah ka shirya maka shirya matasa matasa maza da matasa mata Allah ka aza su ga hanya Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka kyautata tarbiyyar matasa Allah ka kyautata tarbiyyar matasa Allah ka kyautata tarbiyyar matasa sa'an nan ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya wanda ka ba su riba mai yawa mai isassu Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allah ka yi salati da sallama ga ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam